أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن اللي من سوقك على القرآن للذكر دعا وعظمت لشي سهلنا ولحفظه man sauƙaƙa shi da a haddace shi ku dubi ƙur'ani littafi na mai girma amma sai ka ga yare ƙanana maga shi cikin kansu sun karanta shi kuma sun iya shi to horewa Allah ce da ce magana wani ta wanda ba magana Allah ba haddace ta zai yi waya ko ma iya ta ma zai yi waya balle a riƙe ta ko iya ta ma zai yi waya amma shi ƙur'ani wato hanyar Allah ce duk abin da an ka ce hanyar Allah na kiyaye shi bai da waya domin abin na Allah zai sauƙaƙa yadda za a yi shi Allah ya taimake mu shi muna jagora ai abin na in na safinatu nuhi ai idan jirgin annabi nuhu ta kasance alaihi salam idan jirgin annabi nuhu ta kasance a ajibatun jirgi ta mai ban mamaki falaisa bai ajaba min alqur'ani ba ta yi ma ba ta yi ban mamakin qur'ani ba wato ba ta yi qur'ani ban mamaki ba alladhi yassarna wannan da muka sauƙaƙe shi lilhabzi don a kiyaye shi ma abin na na ma wato a kiyaye shi ma ta da munihi jami'al ma'lumat duk da ya kunshi sauran abin nan sauran ilmomi duka wata shabuhi wal jazala wal rawa wal kathara duk da haka nan wato jazala irin tashabuhi da kuma jazala na lafazi wato na girman lafazi da rawa kyawu wal kasara da yawa duk da haka amma kuma ana haddace cikin sauki kala sa'id ibn jubayr laysa min kitabillahi kitabun yuqra'u kulluhu babu wani littafi cikin littafan Allah wanda ake karantawa gaba ɗaya zahira a karanta shi gaba ba tare da an diba shi ba a karanta shi cikin kwakwalwa ba tare da an diba ba illa alqur'ani banda alqur'ani shi ɗaya a haka nan wa gairu kuma abin nan wani sai ya ce lam yakun sallallahu alaihi wa sallam ya kuma abin nan hadha li isra'il irin wannan bai faru ga bani isra'ila ba su bani isra'ila an anjila ba ta saukaka gare su haka ba walam kunu ya ona taurata kuma ba su kasance suna karanta a taura ba su masu a taura wato yahudawa illa nazara sai dai an diba wato gaira musa wa harun wa yusha bin nun duka abin na mutanen da aka saukan ma taura babu wanda ka karanta ta bai bude littafi yaddi ba haka kamar wanda muka karanta ba da kai ya karanta da kai banda mutum hudu su ɗaya na ka iya karanta a taura haka nan wato annabi musa da annabi harun da annabi yushau da kuma uzairu alaihi salam waɗanga su ɗaya ka iya karanta a taura da kai amma kowa sai dai in ya diba saboda ba ta da sauƙi saɓanin alƙur'ani wa min ajali zalika iftatanu bi ozairi saboda haka sun kai tanu da ozairu lamma taba lahum mutaura taurata lokacin da kofin a taurasi ya bace sai sun kai ambaci ya bace kusa ga ozairu sai ozairu ya ce babu matsala a kawo takarda ya rubuta sai ya rubuta musu ita sai sun kai tun da shi lamma ka taba taurat lokacin da ya rubuta a taura an gare kalbihi wato ga zahirin zuciya ta hina hurika sadda an ka kone ta wato tabbaci. to daga nana abin nan sai sun ka yi kai tun da shi suna cewa dan Allah ne wasu na cewa Allah ne Ya Allah ta'ala ala umma Allah ya sauƙaƙa mu wannan al'umma hibza kitabi kiyaye littahi ne li yadhakkaru don so abin nan don so azantu da ma ja fi abin ma fihi abin da a ciki ne fa alamin mudakkirin akwai masu azantuwa ayyamin dalibi khairin akwai mai bida alheri wa ilmin akwai mai bida ilimi wato akwai mai bada ilimi ba hana alaihi wato a sauƙaƙa mai abin na matsalar ilimi akwai waɗanda ke bada ilimi wato a sauƙaƙa musu abin na matsalolin ilimi wa kurra an maimaita wannan fiya da sura cikin wannan sura wato wala kada sannan sanar da zikir fa alamin muddakir an yi ta maimaita shi fiya da sura littanbihi don tunatarwa wal ifhami don sanarwa ala abin ala annaha a'zamu min ayati kisatun dhikrat don a nuna cewa ita ayar alkur'ani ta dare girma bisa ga ayar da an ka ambata kowace aya ce an ka ambata ba da bayanta to ayar qur'ani ta dara ta girma na hawa da hatan don ayar qur'ani bayyana yake kuma sa'iratul maf'ul kuma bayyana take ga aiki wale istifhamu fi fahal tambayar da yake fahal min muddakir ita wannan tambayar wato ta'ani al'amura abinda take nihi umarni ai ihfazuhu ku kiyaye alqur'ani wata ibu bihi ku azantu da shi abinda ake nuhi kenan saboda haka qur'ani littahi na na Allah mai daraja wannan ku yayi kokari ya koyi alqur'ani idan Allah ya yi maka mawafaka ka koyi alqur'ani duka ka kyauta ma kanka akwai alheri kwarai idan baka iya shi duka ba ka yi kokari dai duk inda zaka koya ka koya ka kokari dai ka san cikin ka akwai wani abu na alkur'ani wanda ka koya kuma ka iya wanda ka koya kuma ka iya kuma ka rike abin nan da ka koya kuma ka ci gaba gwargwadon wanda ka sani gwargwadon haka Allah zai taimake ka subhanahu wata'ala saboda haka ai ta karatun alkur'ani ya ku jama'a Allah subhanahu wata'ala ya girmama shi da wadin ya sauƙaƙa shi ya darajanta shi kuma ya ambaci wannan fiye da sau ɗaya a cikin wannan sura to abin da ya kwaɗai kwadaitawa ne ake makaranci alkur'ani ko mai aiki da shi ku yi ƙoƙari ku koyi alkur'ani kuma ku sa diyanku su koyi karatun alkur'ani kuma a koyi karatun ƙur'ani a koyo na aiki a sa su inda suka koyo na aiki ba inda za su yi koyo na sana'a ba ba inda za su yi koyo na sana'a ba abinda aka ni da koyo na sana'a wato idan yaro na da basira a ɗaukai wani shago duk inda an ka je wata musabaka a yi kokari a ɗauke shi a yi can da shi don a samu kuɗi ba don haka nan ba ku sa biyan ku su yi karatu don Allah a koya musu ibada in yaro misali ya kai kuluhi a ji shi da daddare ya tashi yana ta karatu daga kuluhi zuwa ƙasa yana ta karatu in ya wuce nan ya kai abin na suratul juma'a kuma a ji shi yana tashi da dare yana ta karatu nan wurin to wannan shine karatu wanda ke tserar da mai shi kuma ya tserar da ubanai ya tserar da mai karatun kuma ya tserar da ubanai wanda duk yasa yaro ne karatun qur'ani karatu na kwarai to ba yaron ba ko shi uba a cikin aljanna ko shi uban a cikin aljanna sarki na ba wai yaron ba ko uba a cikin aljanna sarki na Allah zai bashi sarauta a cikin aljanna ko shi abin na ko shi uban Allah ya taimake mu kuma Allah shi mana jagora da mu da ko Allah shi mana ƙarshe mai kyau. Eh, kan gaba da adon

faƙala kazzaba adun nabiya wa adawa sun karyata annabin su huda wato adawa sun ta annabin su annabi hudu ba da an ja ahun bi ayatin bayan ya zo musu da aya sai suka ta ayar wa uddibu su ma sai aka yi musu azaba bakai baka na azabi wa nuzuri ya ya azaba ta ta kasance gare su wa nuzuri da gargadi na ai al'abin na inzari ya wa'azina ya kasance gare su bil azabi da azaba da ne musu qabla nuzulihi kamin saukate ai wa a mawqi'ahu azabar ka Allah ya auku yadda ya kamata wa qad bayyana Allah ya bayyana yadda ya musu azabar bi qawli inna arsalna alaihim riya mu ma aiko musu iska sarsaran iska mai sauti kwarai wato iska wanda kamin ya kawo rigima ce ta ba mutum tsoro ta hirgita shi ai shadidatu sauti wanda adda sauti mai tsanani kwarai fi na hasa a cikin yini mai shumci wato mai zayi musamman kuma tabbataccen zayi ai da'imu shumi wanda shumci ne da mena, ai qawiya iska mai karhi wa kana yawmal arba'a wato ranar larbana aka aiko musu wannan musiba shi shahri karshen wata tanzi'un nas tanzi'un nas kana tanzi'un nasa wannan iska wato da aka turo musu tanzi'un nasa tana tana jaye mutane daga wurin da suke ta jefar da su wani wuri ai taqala'uhum tana cirke su min al ardi daga ranan kasa wato da karkashin kasa wato sun yi abin na sun yi wurin zama wato sun ɓoye cikin kasa almun da fiha inda sun kai wuraren boyo cikin ƙasa to sai ƙasa sai iskan ta jawo su daga ciki wato sri'uhum ta kashe su an ru'usin bisa ga kawunansu wata duk riqabahum ta wayar wayarsu wato wato binu ra'asa ta jaye kai ta yi jiwa da shi an jasadi daga jiki wato iskan tana da bala'i kwarai da gaske wadda Allah ya hore musu mutum na cikin rami ne ƙasa ta jawo shi cikin ramin nan ta kalle mai waya ta yi jiwa da kai gehe guda ta yi jiwa da jiki gehe guda kana a jima ta maishe su ka annawan kamar su wa halin ma bikira halin su shine wannan da abin da aka ambata ka annahun a ajazu na kalin ka ce su wato gutsan da bino ne man aqid wanda aka gunci kun sani idan da bino an ka inda bino ya mutu wato sai ya kwanto haka ga ga sai kai ne shi lankwashe ke da sama in ya bushe to haka an kamaishe su wato akwai ƙaryan hali ga mutane mutane suna da ƙaryan hali duk da an ɗaya da kansu amma kowa bai faɗi ba yana nan tsaye kamar ku ran da dini to duk wannan ƙari su bai hana Allah ya halaka su ba da sun ka taɓa shi wato kamar ku ran da dini Allah ya mai da su mana ake, ai mun katayin uh, wanda an ka abin nan mun wanda an ka ɗebe shi sajida ala ardi ya faɗi ga ƙasa wa shubbihu bin nakhli an kamanta su da dabina da duriyan saboda tsawo gare su an ka ce yadda kagga dabina haka suke da tsawo yadda kagga dabina tsaye haka su masu suke tsaye wa zakara huna wa zakara huna wato yayi tafsiri anan sannan wa annaka kuma abin na fi aljama'a wato a fi abin na da yace abin na nakhalin zakara kisata samudi sannan ya ambaci kisar samudawa wata wata kadhibiyan al'ayati rasulihim da kuma karyatawa su ga aya ta manzon su al-kubra wadda abbabba fa qala kadzabar samudun bin nuzur samudawa sun karyata da manzanni wato bin nuzuri da masu wa'azi jam'u nadhirin bi ma'ana mandirin wato mai wa'azi ay al-umurul lati anzarahum biha wato al'amurra allati anzarahum biha nabiyyun salihu wadda annabin su salihu ya musu gargadi da ita in mai aminu bihi idan ba su yi imani da shi wa wa yattabi'u sun bi shi ba to abubuwan nan da ya musu gargadi to sun karyata su wa qalu abasharan minna abin nan masuban ala al-ishgal a abasharan minna wahida mutum guda yanzu daga cikin mu wato na farko basharan na biyu wahidan sifatani li bashar wato sifa biyu na suka ambata na mutum suka ce yanzu wanda an mutum kuma wanda an guda muka barin jama'a mu nattabi'uhu mu bishi. ya za mu bishi. mubassiru lil fi'li nasibu lahu wal istifham bi ma'ana annafayu al ma'ana kayfa nattabi'uhu ya za mu bishi shi kadai wa nahnu jama'atun kathiratun kuma mu ga mu jama'a da yawa yaya mu jama'a da yawa za mu bishi shi wa huwa wahidun minna shi gudana daga cikin mu shi shi kadai guda baya da kowa tare da shi momo da yawa ya za a yi mu bi shi walaisa bi malikin kun ba sarki na ba baya da mulki balle mu bi shi ai lanar tabi'u ba mu bi dai in na idan kenan mu idan muka bi shi ai in ittaba'anahu idan in ittaba'anahu in muka bi shi lafi dalalin kenan muna cikin bata ai zahabi an sawabi kenan mun bace daga hanya wasu wurin kuma muna cikin hauka kenan mun haukace ai jununin wato kenan in muka bi shi tunda mu da yawa muke shi kuma shi kadai ne to idan mun ka bi shi kenan muna cikin halaka mun halaka kenan kuma mun haukace wannan kalmar da suke faɗi kenan game da annabin su annabi salihu alaihi salatu wassalam a ulqiyar dikiru a ulki alaihi dhikru yamba yana yi wa ulki dhikru alaihi yana yi wa akado mai abin nan wahayi alwahayu akado mai wahayi shi kadai min na yana tsakiyar mu ko ina bai tai ba yace wa ai mai wahayi bai tai ko wani gari karatu ba yace wai Allah ya aiko shi lam yuwa ilaihi ba ai mai wahayi ba bal huwa kadzabun fi qawlihi ba ma mai annabi na ba bal huwa kadzabun shi makalaci na ma fi qawli ga magana ce magana ce ma wanda ya ni ƙarya ce annahu uhiya ilai yace yayi masa wa'ayin ma zikira abinda aka ambata makareci na ashirin ko mai girman kai na wato makareci na mai girman kai mutakabbir wato mai girman kai badiru mai takama ku diba yadda suke faɗin manganu wayanda an na zagi ga annabawan Allah subhanahu wata'ala to amma idan kuka bi su da kyau to da ƙarshe za ku ga nadama su lokacin da nadama ba ta da amfani abinda ya kamata ku lura da shi ita gaskiya duk lokacin da mutum ya rike ta to yana iya samun matsala kuma sai a ga a wani nasara za a yi kai ne amma gaskiya da ƙarshe shi zai nasara duk ga rigima da kuka ganin suna yi ku bi shi da kallo ku ga wanda da rija sai alamu na gada sai alamu na gadan sai alamu na gadan fil akhirah gobe lahira suna sani manal rabu wani na a abin na a makareci al'ashiru mai girman kai kowa annabi salihu an makadaci mai girman kai amhum ko su za su sani bi an yu'adabu za a yi musu magana ala takdibin salihan akan karetawa da suka wa salihu Allah zai musu azaba za a yi musu azaba akan wannan karetawa da suka yi in na mursilin naqata lokacin da al'amari ya yi tsanani sai sun ka ce kuma suke so a kawo masu ita ce ayar da in ya kawo to za su yi imani da shi kuma suka faɗi yadda suka so a fito da ita to su annabawa wato duka matsalolinsu ga Allah suke mu annabawa na samun matsaloli kwarai sun mahi mu samun matsaloli da jarrabawa domin da aka tambaya annabi ayyuan nasi ashaddu bala'an ya rasulullah qala biya cikin mutane wani tsananin jarrabawa da abubuwan bala'i haka ya ce annabawa sannan wa kuma ya ce al'amsalu fal amsalu sannan wanda ya yi kwatantawa sannan mai bi mai wannan ka'idar Allah ce su subhanahu wa ta'ala amma duk da haka daga ƙarshe annabawa ne ya kaba nasara nasara ta ƙarshe su ka samu nasara in na mursulin na ƙara kuma da sun ka nema za mu kawo masa ita za mu aiko ta ai makurjuwa min al'abin nan za mu yi suwata min al'abin nan maktaba a sakara wato daga abin nan abin nan mahitar abin nan a sakara kankara wato za mu samu abin nan lokaci mai suwa musu ita daga abin nan bakin kankara kama salu ayatan lahu kamar sun karoki ya basu wata aya amma su san da sani wannan raƙuma da za mu ba su wato fitinatan fitina ce ai na lahum jarrabawa ce gare su na linakatabirahum don mu jarraba su wato za mu ba su ayan nan da sun ka ba amma jarrabawa ce za mu ba su ita amma jarrabawa ce saboda haka in mun ba su ita to za mu jarraba su domin ba za su iya tsare dokokin da za a ba su ba saboda haka ga ta nan ta hifar ta ke ka jira su ya salihu ai in ta zirma hum sanahu ka jira ka ga abin da za su yi da rakumat wa ma yusna'u bin da abin da za a yi da su bayan su halaka rakumat Bir kuma ka yi hankuri u badalan min abin nan ta yi al iftihad ai isbir ka yi hankuri ala adawun duk abin da sun kai ka yi hankuri kun gani ba a samun komi wanda aka bada sai an yi hankuri ya ce mai ka yi hankuri wasu da ka yi hankuri duk abin da sun kai ka yi hankuri nasara tana gare ka daga ƙarshe saboda kun gani matasa duk abin da kuke son ku samu sai kun sa hankuri ku bar gaggawa da tawar yaro ya dora tunani ya zama mai kuɗi kamar wani ya zama mai mulki kamar wani ba ka zama kana yaro ba ka zama ka yi hankuri in lokaci ya zama kaka in lokaci ya zama kaka yi amma yanzu ba ka zama sai dai ka yi hankuri saboda haka matasa a riƙa yin hankuri kowannan kwai tsaya inda Allah ya aje shi abinci kowan ku ci wanda ya samu sutura kowan ku sa wanda ya samu abin hawa kowane kwai hawa wanda ya samu lokacin da wani lokacin da wani ya hawa abin nan ya hawa mashin to kai ka yi hankuri da abin nan in wani ya hau da mashin sabo da roba roba kai ka yi ƙoƙari gwargwadon iyawarka ka samu ka ce ka sai mashin ɗinka na dubu goma a gyara ma abinka ka to ka hau inda ya tsaya ka tsaya kai ta ƙulla nan bayyana haka zama abokin kanikawa wata rana mota za ka hawa to haka yake yi a rika sa hankuri ya ku jama'ar matasa sannan wannan bi'ahum wa'aqihu ya salihu annal ma a kismatun bai da lalle ruwa an raba shi tsakanin raƙuma da suwa ita raƙumar da sun ka nemi a kawo aya to an kawo kuma ruwan da suke sha ya ƙoramar da ke bullowa to yanzu su biyu da raƙuma adda in ta sha yau gobe su sha wato bai na hawa bai na naka wa yau wani wani ne guda su adda wa yau wani ne guda ita adda kullu shirbin kowane sha ai nasibu mina ma'i wani yanki na ruwa mota da ruwan da sha ne ya halarto to za a raba shi biyu ai ya haduru alqawmu mutane za su halarto wata rana za su halarci wa mahoyinin su wannan ka ta yau mahara kuma za ta halarci yininta to haka dai za a zanna kun ga wata jarrabawa ta kuma Allah ya yi musu ya ba su abin nan kuma ya ce su sha ruwa tare da ita kun ga nau'in jarrabawa ne fata ma dau ala zalika sun ka ko doge akan haka dan lokaci kaɗan sun mamalluhu sannan sai sun ka kosa da wannan suka ce ya za a daidaita mada ba kuma dabba kawai a ce wai da mure ta dai yau mu sha gobe duk dabewa ta shayi sun ka sun ka gaji da wannan fa amu bi qatlin nata sun kai niyyar su kashe raqumat fana abin nan fana da sahibahu fana da sun taru suna tunanin wanda za su yi su kashe raƙuma annabi salihu amma duk suna jin tsoro don sun san shi saboda sun san wanda sun ka nemi raƙumar ga yacce za a yi su waɗanda suka so a yi sheta sun ka tai daji sun ka yi yawo sai da sun ka samu dutsen da ya fi kowane zama abin nan kurman dutse sun ka ce na aka yi sheta don suna ganin na abba ya yiwa ya ta sallah yana addu'a ga Allah bai bari ba sai da Allah ya ansa mai cewa zai yi yaro aka ce mai yana wurin harauta ana ta rigima ko da ya dawo daga wurin harauta sai ya ga an taru ya ce miya kai nan an ka ce wai kuma annabi salihu ta aka so a soke a kashe ta kowa na jin tsoro ya ce shi dai an ka ce sai ya gamci wurin <laughs> an ka ce ko kana ya ce kowa ya ta yata inda shi ɗaya kowa ya ta yata shi yana iyawa saboda kun sai yan tauri wani bauri suka sha wanda ka shi su daga hankalinsu saboda ka ku hana yaran ku cin tauri ku hana yaran ku cin tauri kuna ganin yanzu a yayin da yara kai kenan ko su dora yawo da kai ku hana su cin tauri cin tauri ba abin kware na ba kuma ku karanta littafin shehu dan wadiya ba idan abin nan kun karanta wasiqatul ikhwani cin maganin tauri bai da kyau ku hana ɗayan ku cin maganin tauri ku koya musu zuwa makaranta su koyi addini su da suke bautawa Allah wanda wanda ka koyon tauri yana mu'amala da shedanon aljannu shi yasa za ku ga wasu su ko sallah ba su yi wasu su ma sai a wa mutum kira ce shi arne shi arne ko ce shi kahiri shi kahiri na wani da wani to ba ku ganin kahircin da ko bai na gudu ne ko fir'auna bai ji a ce mai kahiri ba kuna ganin rigimar da ya da annabi Musa ka ji mutum ya ce maka ne kahiri ba ya cikin hankalin kai ne ku hana ɗayan kucin tauri malam sai ku dawo ya ce duk kowa ta yaƙi su aka suka yi tun da sun ba shi haɗin kai ba da su ba alhali da su tun da su sun ka ba da izinin a soke shi yasa kun ka ga wancan sura ta ce fadam da ba alaihi rabbuhum saboda da izinin su suka yi saboda haka kakka ga yara na aikata abubuwa kana iya hanawa ka tali in azaba ta zo da kai za ta gama shi yasa an ka game su duka wasu na can gidan su amma in sun kai magana ana saurari to amma dama suna sa a soke sai sun ka tali sai Allah ya ce to a kashe mai kowa da kowa bayan an soke rakumat to Allah subhanahu wataala ya ce abin nan fa da sahiban sun ka da dan uwansu qaddaru li yaqtula bai ya kashe ta yace kowa ya ta fata hada a saifa ya ɗauko takobi fa a tarbi ya ka ya soke kuma da shi aikata laha muwafaka ta ya muwafaka da su da abin da suka so bukatar su ta biya sai Allah ya ce to a te duk wanda an garin nan babba da karami a kashe ne kowa da kowa an ka kashe su gaba ɗaya fa kai fa kana azabi ya azaba ta ta kasance wani biri da gargadina ai in zari lawan gargadina gare su bil azabi da azaba qabla nuzulihi da ne musu wa'azi kana azaba ta sauka yaya an ka yi yanzu ta sauka ko bata sauka ba ai waka a mauki abu ya auku ba gire ne azaba ta yi daidai Allah da kace din nan ka aukar da ita daidai to wa bayyana hu sai Allah ya bayyana azaban inna arsalna alaihim sayata inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu ka hashil inna arsalna alaihim sayhatan musu tsawa guda tsawa guda Allah ya musu malam duwa da kake da ƙari duwa da kake da ƙari bari taba addini shi addini shi ɗaya kai haka nan ko mutum na ciki ne ya taba shi Allah bai hankuri ko mutum na addini kamar yadda kai musulmi na kana musulunci kuma a haɗa kai da kai a cuci musulmi to Allah bai kyale ka shi addini shi ya kai haka nan duwa da Allah ka girma mutum idan ya taba addini bai kyale shi saboda haka sai Allah ya halaka su gaba ɗaya da tsawa guda fa shi ka mota mutadil sun ka zama kama hakin gunta ya hakin mai ba dabba ta abinci al mutadil wanda ka gungunta haki yana ba dabba ta yadda kuwa guntu guntun nan haka nan sun ka koma Allah ya kashe kowa da kowa ai huwa alladhi yaj'alu abin nan li ganamihi hadira wanda ka sanya ba abin nan dabbobi ne hadira wato abin nan nau'in abinci wanda ake sanya ma dabbobi min ya bisa shajari na abin nan ice wato kunnuwa itace busashi wa shauki da kaya wato abin nan ya kafi hunna fiya yana su don ya hana su min ya kare su daga abin nan da'ab wato nau'in kirkeci wasu ba'i da masu dagi to abin nan da yaka ba dabbobin wa ma da min dalika hakin nan da yaka ba su to wanda ya tuɗe ƙasa fadasatu awakin tattattake shi to huwa alhashimu shi yake ce ma alhashimu idan kana ba dabbobi abinci to abin nan da ya tudi sun ka take shi a hashimu to malam ka mashara haka mun ka shi su duk ina manganun da suke faɗi da zu suna ce mai abin da huwa kadzabun al-ashir huwa kadzabun ashir bal huwa kadzabun ashir suna magana da babban murya suka kirawo kudarun sun ka ce ya taya kashe ta ni za a yi salihu mai wa Salimu. duk abin da suka wadi kun ga Allah ya kyale salo ana ce mai walakanci amma da ƙarshe kun ga shi da nasara to ita gaskiya haka nan take kullum saboda haka matasa ku rika sa hankuri ku rika sa hankuri ga abubuwan da kuka yi in dai bisa gaskiya mutum yake in dai bisa gaskiya mutum yake to nan gaba zai gane ta ba da taho mutum yaka samu abin da ya kaso ba ku dibi annabawa ne wanda aka yi musu walakanci amma sun kai hankuri da ƙarshe kun ga sun yi nasara to kuma matasa ku sa hankuri ku rika sa hankuri matasa a dai daure kawai a yi karatu ya fi matasa a daure a yi karatu da izinin Allah ba a kunya Wani kada ya sannar Qur'an Wani kada ya sannar Qur'an A fa hal min mudakkir wala da ya lalle mun sauƙaƙe don a wa'azantu da shi falamin muddakir akwai mai wa'azantuwa wato akwai mai wa'azantuwa da ayatu hibdul qur'an wato ayatu hibdul qur'an aya haddace qur'ani a azamu ta dare girma min ayatin naqa lalle ba a raƙo magana an ka bashi aya ce amma alqur'ani aya ne to ayat qur'ani ta dare girma kamar wanda manzon alqur'ani ya dare girma kamar wanda mutanen alqur'ani sun dare girma wa ma jara biya min wa'adin wata wata dakkurin abin da ya gudana cikin ta na wa'azi da kuma abin nan tunatarwa to wanda ya gudana cikin qur'ani ya ɗara shi girma fa hal min mudakkirin fi dalika to akwai mai tunani ga wannan koyo anu ala tadhakkuri wal itti'az a taimaka mai akan abin nan wa'azantuwa da yin tunani ya dawo ga gaskiya sun zakara ala kissa ta kawo lodin kun ga yana ta maimaita kissa mutanen annabi lodin wannan aiki mugun aiki na wannan aiki mugun aiki na shi yasa yake ta magana a jima a jima ya ambace shi don a sa wace mutane su bar shi saboda haka wayanda Allah ya jaraba da wannan aiki wajibi na mutum ya kokari ya bar wannan aiki ba aikin kwarai na ba a gamawa lahiya ba a gama lahiya kuma ba a kuɗi wanda iblis ya san babban laifi na sai iblis ya ce wai kuɗi ya kai gare kuɗi ya kai gare wadda ya yi eh, abin nan suka zama haka nan ciya aka ƙara ciya aka karawa kuma hasali ma ba ciyar duniya ɗaya ba za a yi mugun ƙarshe don a rasa duniya a rasa lahira saboda haka matasa duk wanda ya neme ku da irin waɗannan abubuwa matasa ku tona mai asiri ku tona mai asiri Allah ya shirya matasanmu kuma Allah ya kare su Allah subhanahu wata'ala ya ce kazzaba qauma ludin bin nudur mutane annabi ludu sun kare ta manzani bil umuri abinna al munzara da al'amurra al munzaratu lahum wa'inda aka yi musu gargadi da suwa ala lisanihi ta harshe ne inna arsalna alaiha hasiba mu ma aiko musu iska ay rihan tarmihim bil hasaba iska wadda take jiwa su da tsakkowa wa hiya hijara duwatsu yan ƙanana alwahidu duna mil kafi guda bai cika tahi kun ga ashe ba ya tsakuwa ta irin ta uh, danko ba tunda guda bai cika tahi kenan ya kusa cika tahi haka an ka rika jiwa sai an ka kaɗo mutum duce guda sai kai na ya bashi wa hole ko an ka hallaka su gaba dai illa ala ludin banda mutanen annabi ludin iyali ne wa ibnatahu ma'ahu ɗaya ne mata guda biyu tare da shi wannan kun ga wato annabi ludu shi bai samu nasara ba a wa'azin da ya yi bai samu nasara ba ya ɗauki lokaci mai yawa amma daga shi sai ɗaya ne mata su ma sun bi shi matsayin yana ubansu amma bai samu mutum ko guda da ya musulunta da shi ba wannan jarrabawa ce wannan jarrabawa ce babba amma kuma matasa gashi matashi irin ranar da annabi ibrahim ya to daga wuta to ranan nan yana yaro karami sadda an ka dora kowanne idan kuna iya tunawa yan jahiliya na kowa suna taɓi ibrahim ya hito daga wuta to yaro na shi ibrahim matashi su ma yara sai sun kai imani da shi to wannan lokaci annabi ludu ya yi imani da shi zama annabi ludu kusa ga annabi ibrahim sai allah ya ce ya yi mai manzon allah saboda kullum in ka zanna kusa ga mutumin kwarai sai ka zama na kwarai amma in ka zanna kusa ga mugu sai ka zama mugu yau da gobe yau da gobe sai ka zama mugu saboda ka kurika hulɗa da mutanen kwarai ya ku matasa ku hulɗa da mutanen kwarai ku rika mu'amala da mutanen kwarai kuma ku sa hankuri annabi ludi yana tare da annabi ibrahim yana aiki ne ta kai mana kaza ta kai mana kaza yaron gidansu na yaron gidansa na ana cikin tahiya ladabi na yayi ladabi suna cikin tahiya za suna din. an kai kusa kai filas din nan madinatu ibrahim tahiya yini guda tsakanin abin na ga madinatu ibrahim da sazum sai allah ya ce a ajiye annabi lu da sazum kuma ai mai manzon allah zama da mutanen kwarai ku zanna da mutanen kwarai duk abin da kuka ku dibi na kwarai Eh, kakumance da karatun da muka yi baya da ku cikin suratul kabi, gidan da abda kare mala'ika rama bai shiga ciki amma ku diba can suratul kabi da yara matasa sun kai gudu Allah ya sa an ka tsare su wa kalbuhum basidun zira'ihi bil wasida wa kalbuhum basidun zira'ihi bil wasida la itama'ta bin kai taba'an ba asirin ba kare ya to gadi ba mutanen nan da da kare su ya to gadi to kare su ya biyo sai kare ya shiga cikin gadi kai ma kana son ka samu tsana Allah ya samu mutanen kwarai ka su komi ka gani ana yi dibi inda ka ga mutanen kwarai sakan kawo da nan in Allah ya taho tsare su sai ya tsare ka ya ba kare ya ba mutanen nan tsaro wanda kare na cikin su tsaron da yace ce har yace ma annabin mu lawud da la'ata alaihim ya manzo Allah inda ka dan leka inda kogon nan nasu lawallaita minhum firara wallahi da ka jiyo baya firaran kana ta gashin gudu wala mula'ita minhum ruba kuma wallahi da ka ci da tsoro tsaron da an ka ba su ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai isa ya su kusa gare su ba kuma ga su tare da kare ma'awiya da Abu Sufyan da Allah shi yarda da shi a lokaci ne da ya biyo wajen wajen jihadi an ka ce mai ba a shiga wurin sa yace ka yayi zamanin suna sai ya taho don shi gani ya taso ma wurin wani irin iska da ya taso ya tarbe shi sai da sojoji ne sun kai bidatai ya yi gudu har ya wuce sojoji ne sai da sun kai bida ta to jama'a ku dibi wannan amirin mominin ne shi ma'awai da abu sufyan to ku dibi wannan tsaro da Allah ya basu saboda haka ku zanna tare da mutanen ƙwarya ku matasa bida kuɗi ya ba ɗaukar ku kuna hulɗa da abin da bai dace ku yi hulɗa da shi ba ku yi hulɗa da mutanen ƙwarai za ku samu ƙarshe mai kyawu Allah ya taimake mu Allah shi mana jagora ah, Wa'annan mutane bayan an halaka su Allah ya ce illa ala ludin banda shi annabi ludin da daya ne jena wa bisaran mun tserar da su lokacin sawo amina la ashar lokacin sawo ai wakatu subuhi wato lokacin asuba min yawmin ghayr mu'ayyanin ga wani yini wanda ba ayyana ba wato ba faɗi ranar ba wala urida wala urida min yawmin mu'ayyanin inda ai abin ko da ana nihi da za a nihi ana nihi yini na ayyanan ne lamuni'a da ana hana ya ayyana min sarfi wato da yana hana abin da kalmar ta abin nan ta canza li'annahu ma'rifatun don abin nan ma'arifa ne ma'adula an sahar wato abin nan wanda aka aka karkaci ga abin nan asar wato lokacin sahur li'anna aqahu an yusamala fil ma'arifati bi al da haƙƙin jumla a yi da ita a ce abin nan sahar wato a ce al sahar haka ya kamata a yi a faɗi kalmar to hal ursilar hasibu ala ala ludin aula sha'a aiko iskan ne ga mutanen annabi ludin ko kuma kaka aka yi aula fa qaulani wa wa ubbira anil istisna alal awwal wato ga ga istisna'i kenan an aiko da annahu kenan ga isa ga ma'ana ta farko kenan على abin nan al-isna'u sani wato ba a aiko ba bi annahu munqati'un istisna'i munqati na don muta don annabi ludu ko can iyali ne bai cikin su ko can bai cikin jama'at saboda haka shi ba aika mai iskan ba don shi ko can cikin wannan jama'at wa in kana min al-jinsi ko da yake yana cikin jinsin kabilar jama'a ta samuha amma dai ga hakika bai cikin don aikin da ya ba aikin su bane aikin da suka ba aiki ne bane to an halaka su ne a matan min indina ni'matan min indina kadhalika najri man shakar ni'matan min indina wato an halaka su an tsirar da annabi ludu da shi da diyanai ni'matan min indina don ni'ima daga wurin mu kazalika kamar haka ai misal zalika jazaa irin wannan sakamako na man shekara an umana haka muke saka mu do wanda ya gode mana imomin mu matasa kuna ji yadda Allah subhanahu wataala yaka saka ma do wanda ya gode mana ni'ima tai do da kaga ana rigima da shi da karshe shi zai yi nasara ku yi ma Allah godiya ga abin da ya baku ku bauta wa Allah gwargwadon yadda kuke iyawa ibadar Allah koyonta aka yi ɗaya rana ba ka yi ibada ɗaya rana ba ka koyonta ake yi in kana koyo yau da gobe yau da gobe iyawa kaka yi a tsare farilla ga kowace matsala sannan a tsare nafila koyo aka yi sahabba annabi sun daɗe suna koyon ibada ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba su gushe ba sai da sun ka iya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in dare ni ina gane gidajen abin da makaranta alkur'ani don sun iya da dare ya yi ka je ko ina sallah ka je suna yi amma harko ba su iya ba koyo suka yi yau da gobe yau da gobe har sun ka iya kuma koyo za ku yi matasa ba ɗaya rana kake yi ibada ba koyo ake yi kaɗan kaɗan yau ka tashi da daddare ka samu raka a biyu da ina da ina da kulhu wallahu gobe ka kuma maimaita su kai musu mara biyu raka a hudu kenan jibi in ka samu dama ka sake maimaitawa haka na haka kai ga jawo dogayen surori tun kana yi kana jin gajiya haka iya wata rana ma da ka tashi baka ko jin gajiya sai dai ka ji ana kiran sallah sahiya ta waye ko gajiya baka jiya ba to haka yake koyo yake ya ku matasa kowa rike ya bada Allah da kyau Allah zai taimake shi kazalika na jaziman shakara haka muke gode muke saka ma man shakara an umana wanda ya gode wani imomin mu wa huwa mu'minin shine mu'mini aw man amana billahi wa rasuli ko kuma wanda ya imani da Allah da manzanni ne wa on ya musu da'a to haka muke sa ka mashi wala kadi an darahum wala kadi annabi ludi ya ba su tsoro ya yi ce musu gargadi ko ba kullama juna shiri ku ba aikata aikin ga mara kyawu ku bar saba ma shari'a ku bar walakantar da addinin ku khawwafahum da annabi ludu ya tsoratar da su ya ba su tsoro game da badasha tana mu iyahun. in mun ka kama su bil azabi da azaba akwai tsanani fata maro sun kai jayayya ai tajadalu sun kai jidali wa kadzabu bin nubir sun ka karyata manzanni wato bin nubir masu wa'azi ai bi inzarihi da wa'azi ne wala kadara wa duhu hakika sun nemi sun nemi annabi luda an dai bi ga baki ne wato an ya bai bainahum sun nemi ya ya fita tsakanin su wa na qaumi da tsakanin baki ne alladina atawu wa'annan da sun ka zo mafi suratul adiyab cikin surar baki wato su ko sun zo abin nan wuri na yi don wani dalili amma su sun yi kokari su abin nan su ta kusa gare shi don su yi amfani da damarsu su aikata abin nan banna da ya su bihim don su yi lawadi da wa'annan bakin nashi kun san ita banna da rashin gaskiya kowa ka yinta wata rana sai ya yi ma wanda bai kamata shiwa ba shi yasa ake cewa matasa ku yi kokari ku raba kanku da cin mutunci ku raba kanku da ƙarya da zagin manya kowa ka zagin mutane wata rana sai ya zagi wanda ba a zagi to sun saba da wanda abu sai sun ka tawo wai jibrilu da su a nan da shi kai jibrilu wanda ka zuwa ga gari ya ce kowa ya mutu to amma muguwar ɗabi'a ta sun saba sai sun kawo ga mala'ika jibrilu da shi da abokai ne da aka aiko su wajen tahiya kun ga yau da gobe kenan saboda haka yake so mutum ya saba da abin kwarai wa kano mala'ika bakin mala'iku ne faɗa masana a yana mala ya za a yi kai ga wasu jibrilu suna taso ma wadda sai an ka don kowa sun ka makamci a mai nawa muka makauta su waje an nawa bila shakki mun kare su babu ko tsaguwa ga ido. ka baki a waje kamar sauran huska bai an safaka a jibirilu bi janayi jibirilu sai da sifan mutane sun ka taho amma da ya ga wulakanci za a musu da wannan sifat sai ya koma jibirilu ne sai sa yake ne ya buga musu iska da yake kenan sai sun ka makauce duka gaba Allah ya ce fa buku ku dana fa kunna lahum buku azabi ku dandana azabata wani nuzuri da gargadi na ai in dari wa takawufi gargadi na da kuma tsoratarwa ta ai samar ta kudan da abin na fa'ida ta yi wa natija ta wato iya ne da natija ta wala gari sabahu wala gari sabahu bukratan alabun mustaqim wala gari sabahu hakika ya zo musu tun da sahi bukratan tun da wurori ai wakatar subuhi lokacin sallah asuba min yawmin da yamma yayin ga yinin da ba a ayyana ba azabun mustaqim azaba tabbatacciya ta zo musu da'iman

annabawa da sauran malamai su ka jan aya su ce abu kaza bai da kyau a bari amma shi Allah in ya zo wajen wa'azi ne inda kawahu mutum ka takawa ya te wurin kalli ƙawahun shi kai inda hannuwa aka hannuwa ya ka kallewa inda ido aka ido ya ka dadewa wato duk abin da aka amfani da shi shi Allah ka halakawa wala kad yasanna alqur'ana lalle mun sauƙaƙe alqur'ani lidhikri don awazanto da shi fa alamin muddakira akwai masu azantuwa fa ayatu a'zam ayar abin nan alqur'ani ta dara girma min ayati damsil uyun bisa ga ayar shahi idanun da aka yi musu Wala azabil mustaqir da azaba tabbatacciya kun gani duka annabawan ga da muka lissauto daga harko kun ga mutanen suna tadda murya suna magana da ƙarfi amma daga ƙarshe kun ga annabawa su sun kai nasara matasa ku riƙe gaskiya ku yi hankuri da halin da kuka samu kanku ciki ku riƙe gaskiya wanda ya kai wurin aiki ya bace amana ya bar zalunta jama'a wanda ɗan kasuwa ya bace amana ya bar zalunta jama'a wanda ya almajiri ya bar zalunta jama'a ya bar unwani da dama ta yi, yana unwani da 'yan makarantar da an ka kawo mai don ya koya musu aƙida su yi don Allah su bari don Allah ya bar unwani da dama ta yi. ya ɗora kasuwanci da su ya nuna musu don dabba da kuɗi aka karatun ƙur'ani ce amana ne wa ce amana ta babbawa a kawo maka yaro don ka koya mai addini ka yi unwani da damar ka ka karkatar da shi ka nuna mai don karatun ƙur'ani don da kuɗi aka yi e karatu don ka ci keke e karatu don ka samu tela e karatu don a baka kujerar makka da abin da ya kama da waɗanga cin amana na don ba shi ba gan shi uban uba ne ba uba ne ba gan shi ya kawo shi ba a koya mai aƙida komi shi dan Allah shi Allah bai son komi sai wanda an kai don shi duk abin da an ka cuɗanya da wata manawa ba ta Allah ba Allah bai so ne to wanda duk an ka kawo mai yaro da ya koya mai aƙida ya koya mai wancan abubuwa ya ci amana to matasa duk kuna ka ayyukan to matasa a kyautace aƙida eh a kyautace halaye a kyautace ɗabi'u duk abin da Allah ya rubuta mu na kai gare shi ko mina na matasa da kuke gani haka yaro matashi in ka ganai ba wanda ya san wanda zai zama in ba Allah ba na karanta tarihin wani matashi kamar mahaukaci ma ya tashi yadda ka san mahaukaci haka matashin ne ya tashi gidansu kowa ke taba tunai amma daga ƙarshe daga ƙarshe lokaci guda ya tayi wajen wani wa'azi ya je wa'azi daga nan sai ya kwashi kane sai makaranta yaron nan da ya dawo jihadi ya aza kasar su kuma bai gushe ba sai da ya kafa gwamnatin musulunci kuma ga tarihi ku samu abin nan a ƙasar sallatun samun tarihi na za ku ga kowane na za ku gane shi to da haka yaro in ka gane karami Allah ɗaya sa abin da ya aji ku kan kuma matasa ba ku san da kuke ba kamar wanda ya kai iyaka ta yana ba wanda ya kai iyaka ta da nawa da ka gane ko kai ka san abin da aka aje nan kuma shi ya sani amma yaro ko shi bai san abin da aka aje nan ba matasa ku yi kokari a yi ta yin karatu kuma a yi aiki da karatu kuma sannan a sa hankuri ga duk abubuwan da ake kowa ya ci abincin da Allah ya bashi ya sha abincin da Allah ya bashi ya sa suturar da Allah ya bashi Allah subhanahu wata'ala zai taimaki duk wanda ya hankuri Allah ya taimake mu yadda ka gwada mana ƙarshen wannan na azumi Allah ka gwada mana azumomin rabana da da yawa kuma cikin aminci da nutsuwa da kwanciyar kuma yadda Allah ya ta hada mu da ku a nan cikin wanga wata har yau muka kawo ƙarshe Allah shi hada mu aljanna da ku kuma can firdausul a'ala can muka roƙa Allah can cikin firdausul a'ala shi yannan ta annabawa can jannatu adanin

insha Allah Allah ya kawo mu wannan babban rana ranar Juma'a wadda ta yi da ishirin da takwas ga wata Ramadan hijira dubu daya da dari hudu da talatin da takwas Allah ya kaddari yau za a rufe wannan karatu da a Sheikh Abbas Muhammad Jelani gabatarwa a wannan babban masallacin jira'a shi na raka'atubu da ke nan nasara gabin kenan muna fatar malam karance karancen da ya zama to muna kan daga farko har zuwa wannan rana da shi da alarmomin su alarmomin su daya Allah ka saka musu da alƙairi Allah ka sanya aljanna ta gaisu ta ce makomar su da mu wake daya kuma muna sanar da mutane don Allah kowa shi hankuri shi saurara kada wanda ya tashi sai lokacin da aka ƙara waɗannan tsare-tsare saboda ka kowa ki hankuri don Allah a kare komai komai wanda duk adda bukata ga Allah to shi dakanta a wuri da addu'a wanda bai da bukata ko to a yanzu hukumomi na milki da suka halara wannan masallacin da sauran jama'a musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ah, muna miƙa godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddare mu da ganin wannan rana a na yi kuskure a yi hakuri daga shugaban kungiyar jama'atul izalatul bid'a wa iqamatus sunna na jihar Kebbi wato Malam Ali Abubakar Jega Allah saka da alkhairi yanzu sai jawabi na gaba daga bakin Sheikh Abbas Muhammad Jega faɗakarwa da zai muna takaice insha Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا shadu Allah gaban ƙungiya na tarayyar Najeriya na biyu Sheikh Abbas Muhammad Jega gaban wannan ƙungiya na Kebbi State Alhaji Aliyu Abubakar Jega shugaban ko kuma daraktan agaji na na Kebbi State Ustaz Suleiman Jega justice suleiman ambrusa da mai gidanmu justice ibrahim kangiwa kadi abubakar musa kigera babban malaminmu kuma yayanmu imam ashek ali adam bunza esko na wannan kungiya na jiha da wakilan agaji na ƙasa kwata masta da sauran manyan malamai da suke high table all protocol observe ƙanina ɗan agaji abdullahi hassan suru honorable dan majalisar wakilai da ke abuja jama'a duka muna gaishe ku da gaisuwar musulunci har da waɗanda ba mu kama sunayensu ba an ce akwai ko wakili ko koma kanto ma birnin kabi local government jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu na farko jama'a muna taya ku godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikon shi da rahama shi ya azita mu gani wannan rana kamar in ba ku manta ba bara mun yi ta hasashen ko muna iya ganin ta baɗi to gashi Allah ya mana ɗahiri mun sake ganin ta yau muna roƙon Allah duk abin da aka yi a cikin wannan ramadan ubangiji Allah ya karɓa mana ayyukanmu da aka yi a sheik abbas jega da alaramman da aka turo daga national alaramma ridwan muhammad daga kaduna sun share wata ɗaya suna fafutuka domin ilmantar da mu bangiji allah ya saka muku da alkhairi in uwa musulmi kamar yadda kuka yi ta yi cikin ramadan muna sake jaddada muku ci gaba da addu'a ga shugabanmu shugaba muhammadu buhari bangiji allah ya ba shi lafiya allah ya ba shi lafiya allah ya dawo da shi gida najeriya ya ci gaba da hidiman ƙasa kamar yadda aka saba kamar yadda shugaba na jiha ya faɗa akwai mutane uku da ya kamata lalle a tuna da su kuma a yi musu addu'a ga farfaganda samar da wannan katabaran masallatai na farko a sheikh usman abdurrahman birnin kebbi shugaban malamai mu na kungiya na farko tun 1991 a kebbi state allah ya gafarta masa ya ji kansa bayan shi lokacin shekara takwas 1999 zuwa abinda allah ya so sanato muhammad adamu aleru ya gina muna masallaci kamar da kuka gani shugaba yana faɗa a wancan ɓangare allah ya saka masa da alhairi bayan shi akwai gwamnatin da ta gabata alhaji sa'idu na samu ɗakin gari shi kuma shi ya jagoranci ginin wannan masallaci allah ya biya su ya saka musu da alhairi su dukansu kamar yadda kuka sani wasu daga cikinku suna da labari kwanan bayan mun yi conference a abuja wanda yake shugaban kasa muhammadu buhari da sheikh a turki shugaban alamin islami rabidatul islami tana duniya gaba daya ya samu halarta wannan taro mun nemi taimako a cikin najeriya ga baki ɗaya babu wata gwamnati da ta ba da gudunmuwar da gwamnatin kebbi state ta kai mana a wurin conference na abuja da ya gabata karkashin mai girma gwamnan alhaji abubakar atiku ko sanato abubakar atiku ba gudu allah ya saka mishi da alhairi kamar yadda kuka sani kuma har ila yau dai dukkan wani nau'in taimako namu ya kai gidan gwamnati muna da wani bukata na wani abu na addini to gwamnatin kebbi state tana ba mu taimako tana kuma ba mu haɗin kai kamar da kuka san mun yi bakin shugabanni na ƙasa a jega makarantar abin nan muhammad kabiru labo jega kuma cikin taimakon allah sheik ablahi balalau da sheik kabiru gombe and others sun samu halarta wannan makaranta har karfe biyu na dare muna tare da gwamnan kebbi da deputy gwamno da dukkan executive na wannan jiha wannan alama ce da suke nuna goyon bayan su gare mu muna gode ma wannan gwamnati Allah san barka yan uwa musulmi muna sake roƙon ku madadin a Sheikh ablahi Balalau kamar yadda cikin tafsirin bana saƙon ƙungiya ya iso gare ku cewa ana buƙatan kowa ya tashi tsaye ta masu yin noman rani su yi na ka tashi da masu yin na damina da masu yi na sana'a da masu aikin gwamnati musamman report ya zo cewa kebbi state inwom inda gwamnati ta hito da shi in empower wanda gwamnati ta fito da shi mu ne muka fi duk jihohin arewa zama baya yaranmu ba su yadda su shiga wannan abu ba alhali wannan empower zai taimaka muku ne ga wurin saman muku aiki a nan gaba kuma zai rage muku zaman banza ga wanda ya nce ko ya yi abin nan me ake kiran shi diploma ko ya yi digiri ko hnd very good dukan ku gwamnati tana bukata ku je ku yi applying har ma gwamnatin jiha tana da niyyar cewa za ta taimaka account ɗin da aka ce ku buɗa kafin a sanya muku waɗannan kuɗi da ake bayarwa dubu talatin kowane wata kai kuma a kai ka ɗan wani wuri da za ka riƙe ko islamiyya ko asibiti ko firamare ko sakandare ko wani wuri na local government inda gwamnati ta ga ya kamata ka yi aiki to wannan gwamnati za ta ɗan sanya muku ɗan wani abu cikin account ɗinku don a riƙe wannan account in kun kai dubu goma don ko da ake kake applying ya zama na akwai ɗan wani abu cikin wanda za a riƙe maka kuɗinka. don haka ku tashi tsaye ku shiga bai kamata a bar mu a baya ba akwai wani matsala na national id card ba mamaki ba na aikin hajji ba za a yi shi ba dole sai mutum na da national id card wannan national id card yan wanga masallaci su ne mafi yawan ma'aikatan shi a nan state